da alama dai 'ya'yan masana'antar shida fina-finan hausa da kaniyo sun fara mayar da kora a sigar shiru-shiru ba tsoro ba ne ga malamin addinin musulunci na garin bauchi wato shek idris abdulaziz dutsen tashi wanda ya yi sukuwar sallah akan yan fim bayan kiransu da ya yi da marasa addini kuma waɗanda suke gudanar da haramtacciyar sana'ar da babu abin da yake cikin ta wanda saban allah a cikin 'yan kwanakin nan wanda kuma ya matukar ya matsa hazo. ka gaya mu dan fim ɗaya tak mai addini in dai dan fim ne kira mun shi ka mun masa interview mai addinin tukunna mu wasanta bai gaya mana mai addinin akwai addinin da babu bin shari'a cikinsa To bayan waɗannan kalaman nashi wasu daga cikin 'ya'yan masana'antar shirya fina-finan Hausa da Kano ɗin da suka haɗa da jarumi kuma mawaƙi Musbahu M Ahmad da kuma jarumi kuma ɗan jarida Al'amin Roma, sun mayar masa da martani a inda suka ja hankalin malamin kan abin da suke ganin kasassaɓa ce da shiga tsakanin bawa da mahaliccinsa. Shi ma a nashi ɓangaren jarumi a masana'antar Kano wato Sadiq Sani Sadiq ya bi sahun takwarorin nasa duk da ba a cika jinsa a cikin duk wani cece kuce da ke faruwa a tsakanin sa da 'yan uwansa 'yan fim ba ma amma a wannan karan ya ga dannewa da kawar da kai akan wannan wankin cikin babban bargo da malamin ya tarkata kafatan nan yan fim din yayi musu na barranta su da imanin su ta hanyar koran su daga da'irar addinin da aka haife su da kuma suke taka rawa a cikin sa domin a cewar jarumi Sadiq din shi dai kan fim yayi masa rana kuma yana alfahari da kasancewar sa dan fim tare da fatan Allah ya sa ƴaƴansa ma su gaje shi muddin suna da ra'ayin yin harkar da ta dalilin ta ya haife su kuma yake kula da su daga albarkacinta. Ga dai cikakken bayanin martanin jarumin cikin wannan bidiyon da ya wallafa a shafukansa na sada zumunta. assalamu alaikum jama'a ah, yau gani zan yi magana akan wasu abubuwa da suke faruwa ni ba mutum bane da nake son yawan maganganu akan wasu abubuwa da suka shafe ni da kuma wanda bai shafe ni ba wannan dalili ne yasa zan yi magana saboda maganan ya shafe ni ya shafi ɗan uwana 'yan fim ya shafi dangina da 'ya'yana da duk wani ɗan uwana a kwanakin baya da suka wuce akwai wasu videos da nake kallo haka a tiktok nake ganin yadda wasu malamai waɗanda suke sanye da riga na addini suke tsaye akan mumbari na addini suke fitowa social media suna faɗin maganganu akan 'yan uwansu malamai wanda nake ganin hakan kaman kuskure a nawa kallon a nawa tunanin a nawa fahimta to ana kallon su ne a matsayin malamai na addinin musulunci addinin da yake koyar da tarbiyya addinin da yake koyar da ya kamata sai nake ganin kuma suna amfani da wannan rigar suna yin abin da duniya za ta rinka kallon addinin na musulunci ta wani fuska na da sai nake ganin hakan bai dace ba a ciki akwai wani malami da na yarda da nagartarsa na yarda da iliminsa na addini wani mutumin bauchi sai na je yana kiran wani malami da dr jaki na dutsen tanshi lallai wannan sunan bai min daɗi ba yadda na ji malami yana kiran ɗan uwansa malami da dr jaki so abin bai min daɗi ba kwata-kwata har nake cewa da ina da hali da ina da dama da zan ga wannan malamin da zan mishi magana in ce bai kyauta ba bayan wannan after some days still sai naga kuma wani shi wannan mutumin da ake wannan malamin da ake kiran dr jaki yana baje wasu malamai malaman kuma na addini manya-manyan malamai wanda na tabbata sun fi shi ilimi sun fi shi nagarta sun fi shi kusanci da ubangiji ma a cikin malaman da ya rinka bajewa akwai shek dr ali fantami akwai shehu dahir usman bauchi da sauran manya-manyan malamai na izala da na ɗarika da na shi'a sauran malamai waɗanda a fahimtarsu ta zo ba daidai da shi ba shi wannan dr jaki din ya rinka wasu maganganu a kansu ya rinka wasu maganganu a kansu so daga nan sai na soma fahimtar dalilin da ya sa shi wancan malamin na bauchi yake kiran shi da dr jaki na dutsen tanshi saboda irin maganganun da yake akan waɗannan malaman sai aka wayi gari kuma a cikin 'yan kwanakin nan daga jiya zuwa shekaran jiya sai nake ganin wasu bidiyos din shi yana magana akan masu sana'ar fim wanda ni ina ɗaya daga cikin masu sana'ar fim ni fim sana'a ta ce na yi ta a baya ina yi a kan yanzu zan ci gaba da yi har mahadi ya bayyana har lokacin da za a ɗauki numfashina in koma ga Allah ina alfahari da cewa ni dan fim ne ina alfahari da idan 'ya'yana sun taso idan suna da ra'ayi su yi fim ɗin nan ba matsala ba ce a wurina ina sa rai zan mutu in tafi gaban ubangiji a matsayina na dan fim insha Allah Bana nadama da wannan ban taɓa nadama da kasancewa ta a matsayin ɗan fim ba ko daidai da na rana ɗaya wannan malami yake cewa a 'yan fim babu mai addini babu mai addini kam 'yan fim babu mai addini to duk da cewa babban mutum ne dattijo ne mu a tarbiyyar gidanmu ba daidai ba ne ka fito ka zagi wani wanda ya girme ka balantana wanda ya haife ka to amma a ɗabi'a irin na shi wancan mutum da suke kiran shi dr jaki na dutsen kanshi, na ga bai raga wa kowa ba duk girman furfuranka duk kankantanka a matsayin yaro zai bi ta kanka ya zage ka in ta kama ya maka ashar ya maka ashar wanda wannan ba koyarwa bace ta musulunci ba koyarwa bace ta addini ina ba shi shawara a matsayin shi wanda yake sanye da riga ta malanta wannan abubuwan da yake kuskure ne ba daidai ba ne ya kamata ya gyara ya daina mu alhamdulillah alhamdu idan ya zage mu ba sabon abu bane a gurin mu mun saba daukan zagi fiye da wanda ya yi mana ba saboda haka shawara ne ya daina taba malamai da suka fi shi wajen neman suna kasan idan mutum yana neman suna to kuma yana iya yi idan mutum yana neman suna shi yasa ake taba manya-manyan malamai da suka fi shi suka fi shi ilimi suka fi shi a gurin Allah ba to sai ya baro kansu kuma ya lallabo jikinmu saboda duk dai yin suna to dr jaki ai allah ba ka ka gaya mu dan fim ɗaya tak mai addini in dai dan fim ne kira mun shi ka mu masa interview mai addinin tukunna Mun masa interview gaya mana mai addinin akwai addinin da babu bin shari'a cikinsa to kai malam da kake tambaya su gaya maka dan fim ɗaya tak mai addini su waɗannan na gaban ka ina ruwansu da dan fim su suka san yan fim ne balle su san wani mai addini su za su kawo maka kuma sai suka kawo maka dan fim kai masa interview ta me wai mai addini kake nema a yan fim hmm? to su gaya maka su ce maka a gaya maka mutum ɗaya tak mai addini to an gaya masa ka yi me ka cire shi daga musulunci kai da ka gada hmm? kai kai abubuwanka ne kana wasu irin wani karatuttuka ka koma kake yi ka aje karatun da ya kamata ka yi ka sanar da mutane ya za su yi ibada ya za su yi tsarki ka sanar da su musulunci ka koma kana zage-zage da bankaɗe-bankaɗe sai ka tona asirin wasu sai ka ga bayan wasu ko sai ka shafa wasu kashin kaji ko sai ka ɓata wani da mabiyansa hmm? ka shiga gwamnati ka tafi can sifanta mu su wane ne duk mutumin da kaga maɗaukaki ne bin sa kake yi ka gaya za ka ci zarafinsa ka nuna a duniya mutumin banza ne to sutura ai ta Allah ce malam Allah ke suturtawa ɗaukaka kuma a hannun Allah take yawwa wanda bai taɓa ɗora goshinsa a ƙasa ba ma ya yi sallah Allah ya ɗaga sunansa duniya ta san shi ganin dama ya duniya ta kowa ce wanda duk Allah ya ga dama sai ya bawa lahira ce sai mumini aljanna sai wanda Allah ya zaɓa amma duniya ko ka zagi malami ko ka zagi basarake ko ka zagi ɗan fim ko kar ka zage su idan Allah bai yi ka madaukaki za ka yi suna ba duk irin mutane za ka ɓata don a ji sunanka don a ji murya ka ba inda za ka je kana nan kuma wallahi wallahi bakin jini za ka jawo kanka ɗanfin ba abokin tafiya ka ba ne tunda ka ce ba mu da addini a faɗa maka ɗaya tak mai addini to kai waye za a gaya maka ɗanfin mai addini kai waye kai a cikin musulmai masu da'awar musulunci masu koyewa ta addinin musulunci wace fatawa wani mutum kake kwaikwayo da tabi'ai tabi tabi'i na ai sahabbai har kan mu'aiki sallallahu alaihi wasallama wace koyewa wace fatawa wace tarbiyya ka dauko kake koyarwa da irin wannan karatun da kake kai awa ɗaya kana zagin wani akan mambari kai awa ɗaya kana tunan asirin wani akan mambari kai awa ɗaya sai ka mai da wani tsirara akan mambari in an taɓa ka ko an ci mutuncin ka kai baka san fasbirwa ba addini bai koya maka haƙuri ba ba za ka dangana ba kawai ka zo ka zauna ka dinka ƙiƙiƙi a gaba mutane su ne maka ihu shi ne addini wannan ne addini shi kake nema babu ɗan fim mai wannan in dai wannan ne addini a gaya ma ka gaya mu ɗan fim ɗaya tak mai addini in dai ɗan fim ne kira mun shi ka mu masa interview mai addinin tukunna mu masa interview gaya mana mai addinin akwai addinin da babu bin shari'a cikin sa ikon Allah yau kuma uh, layin markaɗin ya zo kan 'yan fim kenan a gaskiya gafata malam da na kalli wannan clip ɗin ka bani tausayi domin allah ta'ala yana faɗi a cikin alkur'ani a cikin suratul isra'il wala takfu ma laisa laka bihi ilmu inna sam'a wal basar wal fu'ad kullun ula'ika kana anhu mas'ula allah ta'ala ya faɗi cewa kada mutum ya ambaci wani abu ko ya faɗi wani abin da ba shi da ilimi a kai domin da ji da gani duka abin tambaya ne a ranar gobe kiyama sannan ya malam zai yi da ayar da Allah ta'ala ya ƙara faɗin cewa wala fusakun. anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah ta'ala shi kaɗai ya bar ma kansa sanin wane ne mumini wane ne mai ibada wane ne ke bin sa sau da ƙafa? amma sai ka kalli gungun al'umma baki ɗaya ka ce babu wani mai addini a cikin fim ka duba hikimar alkur'ani a ina ne cikin ƙur'ani inda allah ta'ala ya kalli mutane baki ɗaya ya ce kaza babu daga nan za ka ji allah ta'ala yana cewa mutane aksar la ya alamu aksar la ya aqilun aksar la yu'minun amma idan zaka je yana cewa qalilun ma tu'minun duk yanda aka yi ba inda Allah ta'ala ya jam'i amma yau ka fito ka yi jam'i akan yan fim to ni dan fim ne to ya malam ya kalli ni idan ina addini da baki ake addini yana da kyau dai gaskiya mu rika tsarkaka ah, mu. ni ba zan kira ka da sunayen da ake kiranka a social media ba amma shakka babu duk wanda ya kalli clip din nan <laughs> to ya san cewa kai dai ba lafiya assalamu alaikum